Yau bakoncin wa muka samu. Eh to kuna tare da buzo dan fillo inkiya mai suburbuda. To wannan mai suburbudan shi kuma inkiyan na ina ne. Eh to mai suburbuda dai ga duk wanda yake kallon irin fina-finai da ake fasara na India musamman dai ma na kamfanin Algaita hmm. to ya san wannan inkiya din. ya san mai suburbuda da kuma sauran su babaran gila su kwarkwar sinu da dai sauransu to eh, ga kama waki me baka sha'awa kuma kake fassara gaskiya abin da ya ban sha'awa saboda ni farko ma abin da yasa na shiga harkar waka saboda in dinga bayyana abin da ke zuciyata saboda gaskiya lokacin ina karami ina da kunya sosai ko tambaya aka yi aji bana iya ba da amsa saboda kunya na san amsar amma ina jin kunya na tashi in tsaya ana kallo na in ba da amsa mm. to sai zama na bana da wata hanya da nake iya bayyana abin da ke zuciyata sai ta hanyar rubuta waƙoƙi haka tun ina karami mm. to kusan bayyana kaina shi yasa na fara waka to da na zo fasara sai zama na fasara ma ita ma wata hanya ce da zaka iya bayyana wani sako tunda misali ni ma abocin kallon fina-finan ƙetare ne na kasashen waje to sai naga akwai sakonni a cikin waɗannan fina-finai din waɗanda nake nake buri ko ina fatan cewa da mutanen mu za su gane abin da ake faɗa a wannan abu ai da ya burge su hmm. to wannan sha'awa ce ta bayyana abin da yake mutane ba sani ba yasa na shiga harkar fasara kuma muka fara da ka ce kana da kunya na tun da kunya ya mm. ilahi ya fito har yana waka gaskiya ne daɗin ma gaskiya tun lokacin yau da gobe dai ta sa na lokacin tun da ne waka ma gaskiya kulle kai na nake a daki mm. na yi kayana na ɗan ko da ɗan kasar haka na saurara ina ji da mm. dinga jin abin da na yi kawai to daga baya yau da gobe kuma muka zo muka haɗu da wasu abokai na muka cika harkar da su su suke ta dinga jana ko mun hau kan stage haka zan dinga jin kunya bana sakin jikina to yau dai da gobe haka har na saba yawa kuma daman wannan harka duk wata harka ta nishadi dama aka ce abubuwa biyun kana da su ba za ka iya ba in mm. kana in kunya ka ta yawa sannan kuma kana da jiji da kai waɗannan abubuwa biyu ba za ka iya kunya ta ka ta yawa ba kenan a ta yawa amma dai gaskiya kawai dai na na suburbuɗe ta ne kunya <laughs> <laughs> eh a to yau da gobe dai gaskiya tun dai a harkar wata. shi wannan fassara na indiya kawai ka fi ko kuwa a duka fim fina-finai wanda naga suna da saƙo suna da saƙo kuma suna da nishadantarwa muna fassara su harkatun ma muna fassara har katun har katun har eh, fina-finan turanci eh duka yanzu shiga kaman katun akwai wani katun da muka fasara uh, mm, shrek eh mun fasara shrek na ɗaya da na biyu mm. lokacin ma da muka yi tallan shi ma mutane da yawa a kasuwa ana ta magana haba wannan ya wasu dodanni ne wa ma zai tsaya yana kallon wannan abin mm. to da muka zo muka fitar da shi kawai da abin kawai aka yi ta rububin sa mutane suka dinga damu ai mun ji labarin akwai na biyu ma ku fasara mana shi mana muka fasara shi ma ya zama na irin ana son abin sosai yanzu damu mu ake mu a fasar na uku kuma da wasu katun daban-daban ma wanda da ba mu mai tunaninsa ba mutane suna cewa mu fasara musu saboda haka muna fasara duk dai abin da ta kama muna fasarawa fim din larabawa na india na chinese duka muna fasara to shi wannan fasara da kuke yi shi kafin ku fasara kuna neman wanda yake aka yi aka fasara shi watakila da harshen turanci ne sai kuma ku mai da shi harshen hausa ko ko waɗannan yaruka kana jin su eh to gaskiya yau da gobe ta sa ina ji amma kafin na fara ji yare kake ji kamar yaren hindi in dai aka yi in dai aka faɗi magana mm. ina ji saboda akwai abokina fawan shi muka fara yin wannan harkar da shi Uh, kuma shi ba indiya ne mm. dan dan mumbai ne mm. to yana nan garin kano yana jin hausa a'a baya jin hausa mm. turanci yake ji hausan ma dai yana magana da hausa yana dai ji amma a daddafa gaskiya turanci da turanci muke magana da shi abokina ne sosai sosai don tun lokacin yana ma tuzuru bai aure muke tare har yazo ya je inda ya auro mata ya zo da ita nan to wani lokacin ma muna zaune za ta zo tana dan gaya masa magana da indiyanci ana dan gulma mu haka ina jin su ina fahimtar me suke fada to amma dai ita bata san haka ba shi ya sani ya ga ya taba gaya mata akwai lokacin da ya gaya mata ya ce to da abin da yake faɗa yana ya gane me yake cewa mm. me burin ka a wannan harka ta fassara ina so ne gaskiya na na bunƙasa harshen Hausa mm. kuma wanda a yanzu alhamdulillahi an samu an samu wani taƙi na nasara tana da wuya kasar eh to gaskiya kin san komi da duwar abu mai kyau daman sai ka dan fuskanci wahala tana da wahala daidai gwargwado gaskiya mm-hmm. tana da wahala daidai gwargwado to kuma gaskiya kin ga misali kamar hausa yanzu a duniya yadda na karanta an ce hausa shine yaren da ya fi sauran haɓaka na cikin na biyar a cikin yarukan duniya da suka fi sauran haɓaka ana mutane suna so su yi su da sauransu to amfani da wannan harshen shi ke ƙara bunƙasa harshen tun ne za a kan wannan fasarar tamu akwai kalaman da da babu su a hausa amma da fasara ta zo da mu daidai wajen mun samu wasu abubuwa da sunayen da muke kiransu da su misali misali jegare jegare me eh, jegare jegare shine dragon a turanci akwai dragon mm. amma a hausa ba ma da shi mm. to da fasara ta zo kuma akan fasarar ma shrek ne wanda muka yi wa suna da botorami eh, to da muka zo fasaran aka zo kan dragon mm. to ba za ka zo kana fasara hausa kuma kana ce mutane ai dragon kaza ai dragon kaza ba sai muka tsaya muka duba abin nan muka duba wannan da malaman harshen hausa kuka duba ko ko a'a babu da yawa wasu sun mana wannan magana to amma ni abin da nake gaya musu shine ai kalaman hausa da yawa aro su akai yawa ba ba ma magana aro ba ina miki magana yadda aka samu wasu kalaman mm. ba wai a'a malaman hausa aka samu suka fitar da suka wallafa wannan kalaman ba kawai yanayi ne zo kamar misali taguwa mm, taguwa yadda aka samu taguwa ai wani ne sunan shiguwa ya zo ya dan yadda barinsa ya yi riga mm. to shikenan kawai mutane sai su ce a ah, ni ma amin irin taguwa wane ya ce ani ma taguwa irin taguwa zan yi to sai wannan ya zama sunan wannan abu ake cewa taguwa ga kallabi ita ma ta zo ta dora ta fara eh, sunan talabi aka fara cewa ku kalli kallabi kallabi kallabi sai har yanzu su zama sunan abin ma'amala da abu yau da gobe ba kin ga wannan ba malaman Hausa bane hmm. yanayin abu ne ko yanayi ne zo da haka mu ma yanayi ne zo da shi muka duba halitta dragon in kika duba wuyan dragon da kafafuwansa yana kama da na kadangare mm. in kika duba fukafukinsa tun yana tashi sama mm. yana kama da na jemage shi jemage jemage shi kadangare kadangare kawai sai aka ce to jegare to kin ga yadda muka samu wannan kalma kenan ina kalubale a dan kankanin lokaci kalubale gaskiya kin san duk wani sabon abu musamman a nan cikin al'umma mu duk wani sabon abu da ya zo sai ya dan samu tirja tukunne yake karbuwa to wannan tirjiyar muka samu amma kuma daga baya sai muka zo muka ga wato irin soyayya da kauna da muke samu da goyon baya abin ma ya wuce da muka yi tunani Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.